Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yunkurin barin musulunci da Maryam keke dai, yi, da Rashid ta yi kira ga Abba Ali Mustapha da Ali Nuhu. An yanke wa ɗan canin da ya kashe Umita hukuncin kisa. Shahararriyar mabociyar dandalin Instagram ɗin na da Rashid ta aika da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Ali Nuhu da Abba Ali Mustapha kan wani abu da ke faruwa da charima Maryam keke da ta yi kira da a kawo mata ɗauki a kuma duba lamarin ta sanin kowa ne muryam na daga cikin jarumai mata da suka haɗu da ƙalubale kala-kala tun daga shigowar ta masana'antar kawo yanzu tun daga sace ta da masu garkuwa suka yi shekarun baya faɗinta da Aisha Humaira barin da ƙungiyar tatin tun da sauransu sai gashi wannan karan wani labari na nuna cewa ashe tunuma an dakatar da ita daga masana'antar ta kanewar ɗin ma gaba ɗaya kamar yadda mufidar shi ɗin ta bayyana a cikin wasiƙarta a cikin wasiƙar ta mufida ta bayyana da jarumar ta fuskanci ƙalubale da dama da su kaɗai ma sun isa saka ta a cikin damuwa bugu da ƙari kuma ga wannan dakatarwar da aka yi mata Mufida ta yi wannan wasiƙa ne ba don komai ba sai dai wasu wallafa wallafa da Maryam ɗin ta ya kwanan nan masu tsoratarwa da haka ciki take bayyana za ta iya barin musuluncin ma saboda yadda ake cin zarafinta kan wani kuskure da ta yi ana yaɗa hotunanta na laifin da ta yi a watan azumi ga dai abin da Maryam ɗin ta wallafa Maryam ta wallafa cewa kun saka na faɗa depression na tsawon wata biyar na fita da kyar na canza rayuwata na canza komai na yanzu kuna da tsofaffin bidiyo dina da wani abu da asumin nan kuna ta jawo min tsinuwa ban san me matsalar ku da ni ba to ko dai na bi muku addinin naku ne kana kasa da ƙara rubuta kullum burin wasu musulmai su tozar da ƴan uwansu musulmai to abin ya ishe na haka na gaji gaskiya sai na kura da addinin maybe ku kyale ne idan aka ce ba musulma bace ni abin naku ya zama renin wayo maula ba hauka bace wanda kuke son ku burge din ma sun gaji sun fita harkata amma ku saboda mutuwar zuciya sai matsa mun kuke to na gaji wani ya samu fi da ta kira ga shugaban hukumar tace fina-finai abu ali mustapha da kuma shugaban hukumar fim ta ƙasa aladu da su duba lamarin maryam din inda ta fara da wasiƙa ta kama haka buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga abu ali mustapha da alinu jihar muryam keke wacce aka sani da autar tatin tatin bayan hidima ta ɗibga wa ƙungiyar ƙarshe suka zo suka kore ta jim kaɗan bayan kore ta daga tatin tatin kuma sai wani bidiyo ya yi fito inda jihar mu ta runguma hassan mekof har ya kai ga hukumar tace fina-finai ta dakatar da ita wanda suka yi mata alfarma ba tare da sun faɗa a midiya ba ganin Maryam keke na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rajista lokacin da hukumar ta ce fina-finai ta yi dokar sabunta rajista suka kira ta suka dakatar da ita ba tare da midiya ta san halin da ake ciki ba aka bata umarnin da ta fito ta yi bidiyo ta ce ta fitar daga harkar Kannywood bayan ta yaga ta koma yin talla da yin live session a TikTok don samun kuɗi bana goyon bayan wannan post ɗin da Maryam ta yi tabbas akwai karancin ilimi a tare da ita idan kuka duba yanayin yadda take abubuwanta Maryam ta shiga harkar fim da karancin shekaru kuma babu abin da ta sani sama da harkar ina kira ga abba mustapha da alinuhu da su duba lamarin yarinyar nan sannan su yi mata alfarma irin wacce suka yi wa jaruma khadija mai numfashi wacce ta je nijar ta yi wasa har wani namiji ya kwanta jikinta su yi mata alfarma irin wacce suka yi wa jarumar tiktok asma wakili wacce ta yi wani bidiyon tiktok tana rungumar wani ina kira ga maryam keke don girman allah hakan ya zama izina a gare ki ba kowane bidiyo ake sakawa a social media ba duk lokacin da zaki postin ki duba ki gani a matsayin ki na musulma wani alfanu sai amfana miki taku mai nagarta yar ƙasa mai abin mamaki cutar damuwa gaskiya ce game da shari'a wannan ɗan ƙasar sin ɗin da ya ajiyar wata matashiya da suke soyayya mai suna umita a shekarar da ta gabata ƙarshe dai wadda ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya kamar da dc hausa suka kawo wato za a rataye shi a wuya har sai ya daina numfashi. Nan da zuwa wani lokaci ake sa ran za a ga an ɗauki wannan ɗan China an je da shi inda ake ratayewa an rataye shi. <laughs> kuma da babu shakka wadda tambayar taka na sun daɗi imani tana cikin zukatan al'umma da dama. L Hausa Hausa Hausa. Baba jibo Ibrahim shine sunana mai magana da yawon suna na jihar Kano. shi yau kotu ta yanke hukunci na ƙarshe a iya cewa kenan yadda da cewa suna da damar su ɗaukar ƙara kan wannan ɗan china da ya kashe ita wannan budurwa umita a wani ƙarin haske za ka yi mu dangane da ainihin ita wannan shari'a da ta gudana a safiyar talatin nan. eh gaskiya ne ba shakka ta san wato ita wannan shari'a tana ɗaya daga cikin shari'o'i wanda ta ɗauki hankali tun a 'yan shekarun baya wato tun daga wato shekara 2022 zuwa wannan lokaci ana ta fafata wato alhamdulillah wannan rana ita wannan kotu ta ta babbar kotun jihar Kano da take zamanta a Villa Road ta yanke wa shi wannan dan China wato hukunci ta hanyar a kashe shi ta hanyar rataya wato za a rataye shi a wuya har sai ya daina numfashi wannan kuwa ya biyo bayan ainihin wato tabbatar da kararsu da bangaren masu gabatar da kara suka yi ba tare da wani furfushin kokonto a zuciyar ita kanta kotun ba a yayin wannan shari'a babu shakka su bangaren masu gabatar da kara sun gabatar da shaidu akalla guda shida don su tabbatar da cewar shi wato mr frank da mutumin kasar china ya aikata wannan laifi yayin da suka gabatar da shaida ta nuni wanda ake cewa exhibit har kusan guda hudu wanda ita kanta wannan wuka da aka yi amfani da ita tana ciki to sakamakon haka ita kuma wannan kotu a wannan rana ta yanke wannan hukunci cewar za a rataye shi a wuya kuma ta gamsu cewar babu shakka ya aikata wannan laifi na kisa ah, saboda haka za a Za yi shi a wuyansa har sai ya daina numfashi. To Baba Jibo ka san ita shari'a Hausawa na cewa na hankali watakila kotu ta yi la'akari da cewa shi fa ba dan Najeriya ba ne dan wata ƙasa ne ya shigo Najeriya kafin ta yanke wannan hukuncin. Eh ba to ka san idan ka shigo ƙasar Najeriya dole za ka yi amfani da dokokin Najeriya ne. Eh, kuma wani abu ya faru to za a hukunta ka ne bisa dokokin da suke na cikin gida na Najeriya. So ita kuma kotu kamar yadda kullum muke cewa makauniya ce. shi yasa ma zaka ga a duk hoton da za a nuna na alamun kotu zaka ga a nuna wata mace ne idan ta a rufe abin da ake nufi cewa ba ta gani ita bata san wannan dan ba dan wannan kasar bane wannan mace ce wannan namiji ne wannan yaro wannan duk sai abin da ainihin wato shaida ta tabbatar a gabanta eh, to bisa ga shaidun da suka zama available a gaban wannan kotu gaskiya ba ta duba wai ta dauka a zuwan cewa shi ba dan kasar nan bane ko shi yasa ake masa irin wannan hukunci a'a shaidun da suka bayyana a gaban kotun su suka sa aka yi wannan hukunci. Mm, ya zuwa yanzu mai lauyoyin da ke kare shi suke cewa game da wannan hukunci da kotu ta yi masa. Eh wato shi kansa ma tun da ka san akwai dama kafin a yanke hukunci da doka kotu za ta baka wanda za ta amayar da batunka na ƙarshe ko na neman sassauci kafin a yi maka hukunci. To a irin wannan batu eh, shi kansa Mr. Frank da kuma su lauyoyin sun nemi cewa wanda suna roƙon kotu da ta Eh, ta farin ɗin, wato justice is mercy wato ma'ana ta tausasa mata ta yi mata ta tausaya mata da tabbatar da adalci a kansa wanda har lauyoyin da suke kare shi suka yi kira ga ita kotun da ta kira ga gwamnatin jihar Kano domin wato a sa shi a cikin wancan tsari na prerogative of mercy wato ya samu irin sassaucin nan da gwamnati take badawa wannan shine kiran da suka yi yayin da ita kuma mahaifiyar wannan yarinya da aka kashe ta nuna gamsuwarta da jin daɗinta game da shi wannan hukunci da kotu ta yi wanda kuma har ita kanta kotun ma daga ƙarshen hukuncinta ta yi kira ta yi recommending wato cewa ga ita gwamnatin jihar kano da cewa ta samar da wato wani abu da ake cewa ma a kan ainihin a madadin ita wannan yarinya da aka kashe da su kansu iyalan ita wannan wannan yarinya. Nan da zuwa wani lokaci ake sa ran za a ga an ɗauki wannan ɗan China an je da shi inda ake ratayewa an rataye shi. <laughs> kuma da babu shakka wadda tambayar taka na sun na imani tana cikin zukatan al'umma da dama abin da yake faruwa wannan shine matakin farko na ita wannan kotu kuma a yadda tsarin doka yake idan kotun matakin farko ta hukunci to akwai dama ma da za ta ake bayarwa cewa mutum zai iya ɗaukaka ƙara kamar haka ne ma ita ma wannan kotun ta yi a cewa zai iya ɗaukaka kara daga nan zuwa wata uku a kotun da take ta ɗaukaka kara ta tarayya so eh, yanzu dai a takaice kotu ta gama nata shine na yin hukuncin to kuma sai mu jira mu gani a za a zai ɗaukaka kara ko ba zai ɗaukaka kara ba a la'ayi halin to sai mu jira mu ga abin da kuma za a yi a gaba. Mm, amma da kishin kishin din da watakila ka ji tsakanin lauyoyi ka ji cewa lauyoyin shi za su ɗaukaka ƙara ne eh gaskiya su lauyoyin bangaren su sun ce ya danganta da yadda za su tattauna da da shi ko kuma da wato iyalansa eh, ya danganta ya ga yadda suka tattauna din shine zai ba da hasken a'a za su ɗaukaka ƙarar ko kuma ba za su ɗaukaka ƙarar ba. To mun gode kwarai Baba Jirbo DCL Hausa na godiya. To ma da lana. DCL Hausa Hausa Hausa sai dai fa daga bangaren lauyan ɗan canan ya bayyana ba su gamsu da hukuncin kisa da aka zartar masa ba za su ga ƙara inda ya bayyana hukuncin cike da kurakurai kamar yadda ya bayyana ga dai bayanin lauya sunana muhammad dan azumi Eh, ni lauya ne mai zaman kansa a nan Kano kuma ni ne nake kare shi wannan wanda ake tuhuma ko kuma wanda aka yanke hukunci dan kasan China wato Frank eh, wanda aka ta sani kuma da suna Faisal kasancewar ya karbi addinin musulunci kuma yana kansa har yanzu ya wato wani martani za ku yi dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke yanzu yanzu nan akan shi wanda kake karewa bisa zarginsa da yin kisan gilla ga budurwarsa ummita na'am kotu ta same shi da laifin ya yi kisan kai kuma kotu ta yanke masa hukuncin kisa shi ma ta hanyar rataya eh, sai dai hanzari ba gudu ba kotu ta kuma ba da umarnin cewa zai iya neman yafiya ko sassauci daga gwamnan kano to amma ala halin eh, kotu ta same shi cewa ya wannan laifi ta kuma yanke masa hukuncin kisa yaya kuka shi da shi wannan hukunci eh, magana ta gaskiya kotu ta yi kokari iya ta da nazarinta amma muna ganin akwai kurakure da yawa da kotu ta yi eh, da yawa akwai kurakure da yawa gaskiya kamar waɗanne ne daga cikin kurakuran da kuke ganin kotu ta yi wajen yanke shi hukuncin yawa kuskure na farko kotu ta ki amincewa da bayanin da ya yi a gabanta bayan ya rantsuwa zai faɗi gaskiya ta ce wannan bayani ya sha bamban ya sha bamban matuƙa da bayanin da ya yi a gaban 'yan sanda bayan an kama shi to sai kuma gashi ala kulli halin duk wannan bayani da ya yi a gaban kotu na cewa an kama shi da kokawa an hana shi fita daga gida eh masa wuya an cije shi a hannu an kama makarfafarsa eh, Kusan kusan ne dai bayanin da yayi a gaban yan sanda. abu ɗaya da bai faɗa a gaban yan sanda ba shine an kama makarfafarsa an ja shi zuwa ɗaki amma maganar an shaƙe shi a wuya ya nuna kotu tabbuna a wuya maganar an cije shi a hannu don a kwace wuka a hannunsa ya nuna kotu tabbuna a hannunsa sannan 'yan sandan da ba su gabatar da kara suka kawo guda biyu da egyptian imbambu da inspector cin da cinwa gaba ɗayansa sun yi wa kotu bayanin cewa e sun ga raunuka a jikinsa sanda aka tashi hannunsu wannan raunuka su ake kira defensive marks wato raunukan kariya sannan abu ne sananne duk mutumin da ka ga raunin kariya a hannunsa to ɗaga hannu yake don ya kare duka ko ya kare makami. a nan ake samun wannan raunuka da ake kira raunukan kariya ko defensive marks wanda wannan ya tabbatar da cewa ba shi ne e, aggressor ba ko kuma ba shi ne ya kai farmaki ba shi aka kawo farmaki yake kare kansa ko da daga baya ya kwace wannan wuka kuma ya soka ita marigayya to wannan abu ne da ya kamata ce kotu ta duba musamman tun da kotu ta amince cewa bayaninsa a gaban kotu ba ta gamsu da shi ba amma ta karɓi bayaninsa a gurin 'yan sanda wannan bayani kuma yana cikin gaba bayanin gurin 'yan sanda sannan 'yan sandan da kansu bayan an musu tambaya ta ta suka sun yi wa kotu bayanin cewa eh mun gan shi da ciwo mun samar magani ko mun kai shi ya samu magani kuma mutumin nan duk zamansa da ya a gurinmu ya ci gaba da tambayar yana so a bar shi je duba ta asibiti amma mun hana shi wannan ya tabbatar da cewa laifin da ya yi ko makamin da ya soka mata baya tunanin zai kawo mutuwa domin in ya san ya kace ta ba zai ce bar shi je duba ta ba wannan abu ne da ya gabatar da shi a gaban kotu. To lauya tun da ka faɗi waɗannan kurakurai da kace an samu daga kotu yanzu menene mataki na gaba da za ku yi a matsayin ku na masu kare shi? Eh, mataki na gaba shi ne za mu ɗaukaka ƙara kamar yadda ya bani izini yanzu ba da daɗewa ba ya bani umarnin cewa mu duba yiwuwar ya ɗaukaka ƙararsa domin yana ganin eh, ba a masa adalci ba ko bai gamsu da shari'ar da kotu ta yi ba yawwa yana ganin duk shaidun da ya kawo kotu ba amfani da su ba sannan tambayoyin da yin sukar su waɗannan shaidu da masu ƙara suka gabatar kotu ba ta amfani da duk wannan abin da aka fitar da shi wurin suka ba kamar yadda suke cewa ita wadda ake mm, ce da masu ƙara ta farko da take cewa a tsaye yake a tsakar gida ya riƙe kare da hannu biyu to kaga babu babu inda aka nuna cewa ya saki kare ya ya kai farmaki a tsaye yake kuma ya kokarin fita daga gida an rufe kofa sannan kotu tana magana cewa ai da ya kamata a ce sanda aka kama shi da kwakwa ya gudu ya bar gida wanda kuma shaidu sun gabata cewa gidan an kulle shi bai da za a iya fita to mutumin da aka kulle gida ta zai bar gida ta zai gudu ina zai biya gudu to kaga duk wannan kurakurai ne da ya kamata a ce kotu ta duba sannan ita niyyar mutum ba a gane ta to amma abin da ya biyo baya ko kuma abin da yake da alaka da abin da ya faru shi ke nuna niyya bayan ya soka mata wuka ya ba da mukullin motar ta yace a kai ta asibiti da sauri wannan shaidu sun gaba yana da karamci na san cewa the defendant has been very faithful and kind to my sister wannan shine abin da ta faɗa kotu yawa to barista nan ba da jimawa ba ka gana da shi wanda kake karewa ka yi masa duk waɗannan bayanai a game da hukuncin da kotu ta yanke a kansa na yi masa bayanai kuma ya ba da umarnin cewa a ɗaukata tsara bai gamsu da hukunci ba yana ganin ba masa adalci ba barista wannan shari'a an jima ana yin ta kuma watakila in kuka kara gaba ma hukuncin irin wannan ne za a yanke shi me zai hana ka ba shi shawara na ya amince ya rungumi kaddara eh, to ai ka san shi dan adam ala kulli halin baya rasa kokari baya rasa motsi musamman ganin cewa ya yi bayanin cewa ba shi da niyyar zalunce ta yawwa yana ƙaunarta shi sa bayan ya gama mata hidima ta fita ta je ta aure da ta dawo ya sake dawowa wajenta bayan ya gama mata hidima da ta je ta aure ya ce baya buƙatar komai na abin da ya mata hidima ya yafi wanda mahaifiyarta ma ta faɗi wannan a gaban kotu yau to abin da ranka yake so ne to kuma sai aka zo aka samu tsautsayi to kuma yanzu an ce a'a shi kenan ya je ya zauna ya rungumi kaddara yana da ra'ayin da zai iya yin wannan to amma dokar mu ta ƙasa ta bashi dama shi ma ya nemi kotun gaba ta bibi wannan shari'a shin an masa adalci kamar yadda yake faɗa ko kuma ba masa adalci ba kamar yadda yake kirari to kaga duk wannan ra'ayinsa ne ko ya neme ni ko ya nemi wani ma daban amma dai a halin yanzu ya bani umarnin cewa na karɓo wannan hukunci na wannan kotu domin ya nazari da niyyar ya ɗaukaka ƙara zuwa gaba inda yake ganin za a masa adalci.